Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن اليوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mu na gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na jaridun mu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na mulayaka iran tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai shirin na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumidumin su tare da aminu ibrahim Kiyawa. jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa muhammad aminu farko muhimman kanin su rahotannin karya ba su rawa aniyar iran ta kare haƙoƙin al'ummarta ba kimanin mutane 404 ne aka kashe a cikin watan nuwamban da ya gabata sakamakon hare-haren da ake kaiwa a najeriya ƙungiyar gwamnati ta hamas na bikin cika shekaru 34 da kafuwa a zirin gaza a jibin litinin ne za a fitar da jadawalin zagaye na biyu na wasan champions league yanzu kuma ga cikakkun labaran rawatannin karya ba za su raunana aniyar iran ta kare haƙoƙin al'ummarta ba babban mai shiga tsakanin na iran a tattaunawar da ake yi a birnin biyanna ya kara da jaddada kyakkyawar aniyar iran na ganin an cimma matsaya a tattaunawar da ake yi ta da kasashen turai hudu game da kasar jamus na ganin an cire mata takunkumi kana ya ce rawatannin karya da ake watsawa daga wajen dakin taron bai sanyaya gwiwar kasar iran ba bakir khani mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin siyasa ya faɗi cewa yarjejeniyar nukiliya da aka fi sani da jcpoa tana raye saboda aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta da kasar iran take yi a nasa bangaren wanda ke jagoranta tawagar kasar rasha a tattaunawar ya ce iran da sauran kasashen turai guda hudu wato birtaniya faransa rasha da china gami da kasar jamus suna aiki akan daftarin kuduri da iran ta miƙa musu a wajen zaman. kimanin mutane 400 ne aka kashe a cikin watan nuwamban da ya gabata sakamakon hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a najeriya rahotanni da kamfanin beacon consulting ya fitar game da sha'anin tsaro a najeriya ya nuna cewa a cikin watan nuwamban da ya gabata hare-haren 'yan fashin daji da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa ya ƙara muni sosai inda kai ga kashe mutane 404 a jihohi 28 na najeriya a cikin ƙanan hukumomi 115 ya ci gaba da cewa kai hare-hare ya karu da kashi 38 cikin 100 a watan nuwamba idan aka kwanta da sauran watanni da suka gabata inda aka sace mutane 363 domin karɓar kuɗin fansa sai dai rahoton ya nuna cewa waɗannan alƙaluman da aka fitar ya haɗa da mutanen da aka kashe sakamakon hare 'ya'yan ƙungiyar boko haram da kuma 'yan fashin daji a arewa maso yammaci da tsakiyar ƙasar daga ƙarshe a rahoton an shawarci mahukuntan ƙasar da su kasance cikin shirin ko ta kwana na yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya daga 'yan bindiga a yankin arewa maso tsakiya da arewa maso gabacin ƙasar saboda sauran da jami'an tsaro ke samu a kan maharan ƙungiyar gwamnati ta hamas na bikin cika shekaru 34 da kafuwa a yankin zirin gaza dubun dubatan al'ummar falasɗini ne suka gwada zanga-zanga a yankin gaza don bikin murnar cika shekaru 34 da kafuwar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas inda kassam brigade bangaren soji na kungiyar hamas ya gudanar da faleti yayin da sauran mahalarta taron suka rika daga tutocin kungiyar suna yaya takin nuna goyon su ga kungiyar ta hamas a bangare guda kuma a jiya ne sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe wani matashin falasɗini a garin nablus lokacin da ai gudanar da zanga-zanga nuna kin jinin gine-ginen da isra'ila ke yi a yankunan falasɗinawa ta mamaye ma'aikatar lafiya ta yankin ta bayyana cewa matashin mai suna jamil abu ayash ya mutu ne sakamakon rauni da ya ji bayan da sojin isra'ila suka harbe shi a kai majiyar kungiyar bada agaji ta red cross ta faɗi cewa kimanin falasɗinawa hamsin ne suka jikkata sakamakon harbin su da harsashin roba da sojin isra'ila suka yi yayin da wasu da dama kuma suke fama da matsalar numfashi bayan da suka harba musu hayaki mai sa hawaye a lokacin zanga-zangar. To ma saurare kada a sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. A GB Litinin ne za a fitar da jadawalin zagaye na biyu na wasan Champions League. A ranar Litinin mai zuwa za a fitar da jadawalin zagaye na biyu na gasar Champions League da za a yi a hedikwatar yufa a Neon a Switzerland. yanzu haka dai kungiyoyi goma sha biyar ne suka kai wasannin zagaye na biyu a champions league da za a fitar jawalin a ranar litinin mai zuwa ana jiran yadda za ta zama ta sha shida tsakanin atlanta da villarreal da aka soke wasannin su suna biyu da biyu tuni hukumar yufa ta sanar da cewa duk waɗanda suka ja ragamar rukuni su ne za su kai ziyara a wasannin farko chelsea ce ke rike da kofin da ta lashe a bara bayan ta doke manchester city a ranakun 15 16 22 ga watan fabrairun shekara mai zuwa ne za a fara wasan farko tsakani yayin da za a yi fafatawa ta biyu tsakanin ranakun 8 9 15 16 ga watan maris kuma za a fitar da jodin wasan dabda na kusa da na karshe da dabda na karshe a ranar juma'a 18 ga watan maris na shekara mai zuwa ta 2022 idan da rai da lafiya daga karshe za ku cewa kungiyar haɓaka tattalin arzikin nahiyar yammacin afirka ecowas za ta gudanar da taron koli a birnin abuja a gobe lahadi 12 ga watan disamba ne shugabannin ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin gashen yammacin afirka ecowas za su gudanar taron koli da suka saba a babban birnin tarayyar najeriya abuja ana sa ran shugabannin za su yi bayani game da batutuwa daban-daban da suka shafi ta'addanci rikice-rikice da tsatsauran ra'ayi a yankin da kuma batun fara aiki da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma batun rikicin siyasar kasashen gini da mali da aka yi juyin mulki a watan da ya gabata ne kungiyar ta ecos ta kabata hankumi kan jagorin juyin mulkin kasar mali da ya hada da takaita yawan tafiye-tafiye da kuma rike dukkan kadorin manyan jami'an gwamnatin kasar sai dai tuni tun a jiya juma'a ministocin harkokin wajen kungiyar ta ecowas suka kuma da taron share fage domin tattaunawa kan wasu batutuwa kafin fara babban taron kolin da za a yi a goban To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankalin duniya. To yau za mu shi inda aka kwana game da tattaunawar na ta neman farfado da yarje na nukiliyar Iran ta sha biyar wacce a yanta Iran ke fatan dage mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin Amurka ta kakaba mata. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Madalla a ranar Alhamis da ta gabata ce aka sake komawa bakin tattaunawar Biyanna ta neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran bayan da bangarorin da batun ya shafa suka koma gida domin yin shawarwari. A makon da ya gabata dai bangarorin sun koma manyan biranensu domin tuntuɓa bayan da Iran ta gabatar musu da daftarin shawarwarin neman cire mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin Amurka ta kakaba mata. ana kallon wannan zagayen a matsayin wata dama a yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar ta dubu biyu da biyar da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi fatali da ita tare da laftawa iran jerin takunkuman karya tattalin arziki a shekarar dubu biyu da takwas yayin buɗe zaman na ranar alhamis mai jagorantar iran a tattaunawar ta biyanna kana karamin ministan harkokin wajen kasar ali bakari gani ya faɗa wa 'yan jarida a birnin biyanna a niyar ƙasarsa na yin tattaunawa ta gaskiya ya ƙara da cewa ga yadda ɓangarorin duka suka dukufa kan tattaunawar manuniya ce ta cewa ɓangarorin biyu na da kyakkyawar niyya kuma ɓangarorin za su mai da hankali kan daftarin bukatun da iran ta gabatar a makon da ya gabata na neman cire mata takunkumi a cewar jagoran tawagar ta iran a tattaunawar ta biyanna alihi bakari kani a nasa bangare shi kuwa ministan harkokin wajen kasar ta iran amir hussein abdullahiyan cewa ya yi tawagar kasarsa a tattaunawar za ta zauna a biyanna iya duk lokacin da ya tsawaka na cimma matsayar da za ta kai ga cire takunkuman kin shi na iran da kuma kaiwa ga farfado da yarjejeniyar ta biyar sai dai a ɗaya ɓangaren kuma ministan harkokin wajen ƙasar ta iran amir abdullahiyan ya caceki ƙasashen nan na turai guda uku faransa birtaniya da kuma jamus game da wani furci da suka yi gabanin tattaunawar kan iran wanda a cewarsa irin wannan farfaganda na ce ga tattaunawar ta biyanna ya kara da cewa tattaunawar ta bakwai da ake a yanzu haka tare da sin da rasha kasashen biyu na da bada himma sosai ya bukaci kasashen turan da su nazarci daftarin bukatun iran ba tare da wani shamaki ba ta yadda za su fahimci cewa bukatun iran suna daidai da yarjejeniyar da aka cima ta 2015 da kuma inda aka tsaya a wancan zagayen tattaunawar na biyanna To yanzu bari mu yi waiwaye akan irin bayanan da aka yi yayin komawa tattaunawar ta biyanna a makon jiya. Tattaunawar da aka koma a ranar 29 ga watan Nuwamban da ya gabata. A yayin ta bangarorin duka sun bayyana fatan su na garin cewa an fahimci juna an kuma kai ga cimma matsaya ta farfado da yarjejeniyar ba tare da jan dogon lokaci ba. karamin ministan harkokin wajen iran kana mai jagorantar kasar a tattaunawar ya ce iran na ta baiwa bangarorin da suka kulla yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 daftarin takardun da suka yi bayani dalla-dalla kan shawarwari da matsayarta kan cire takunkuman da amurka ta kakaba mata daftarin ya kuma kunshi jerin matakan nukiliyar da iran ta dauka a matsayin mai da martani kan fushewar amurka daga cikin yarjejeniyar da yake zantawa da wakilin tasar talabijin ɗin press tv ta iran a birnin vienna mai jagorantar tawagar iran a tattaunawar ya ce an mika wasu daftari guda biyu ga bangarorin na p4 plus 1 da suka hada da faransa burtaniya da jamus da rasha da kuma china ya kara da cewa abubuwan da ke cikin daftarin sun hada da dukkan shawarwari da kuma matsayin tawagar ta iran kuma a cewarsa yanzu iran na dakon jin ta bakin bangarorin a farkon tattaunawar ta biyanna kasashen turai uku da karamin ministan harkokin wajen kungiyar tarayyar turai enrique mora ya bayyana cewa tattaunawar ta wannan karo na ci gaba ne kan jerin tattaunawa guda shida da aka yi da tsohuwar gwamnatin iran sai dai a matsayin mai da martani mai wakiltar iran a tattaunawar ali bakari kani ya bayyana cewa ababen da irin ta gabatar a wancan lokacin shawarwari ne ba wai yarje ne ba ce aka cimma don haka a cewarsa kada kasashen turan su nemi dagula waɗannan bukatun na iran da na waɗancan shirin zaman da aka yi iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abin da ta rukufa a kan shi a yayin sabon saken tattaunawar ta na. kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa tattaunawar mahimmanci kuma da gaske take hussein amir abdullahian yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na kasar japan ya saki nana ta cewa iran tana maraba da yarjejeniya mai kyau kuma da gaske take a tattaunawar ta biyanna shi ma da yake tsokaci kan tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin vienna ta dukufa wajen ganin an ɗage duk wasu takunkuman da aka kakaba wa kasar sa'idi katib zade ya bayyana cewa abinda iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar vienna shine ɗage takunkumin da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar biyar hatib zade ya bayyana cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin bukatu abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya ƙara da cewa idan sauran ɓangarorin tattaunawar a biyanna su nuna da gaske suke to kuwa tabbas za a samu fahimtar juna a hannu guda kuma iran ta yi tar da shirin isra'ila na yi wa tattaunawar zagon ƙasa furucin na iran na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta yi zargin cewa iran na ci gaba da ayyukanta na nukiliya yayin da ake tattaunawar ta biyanna ta kuma buƙaci amurka da ta gaggauta raba gari da tattaunawar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya mashi da ta ya bayyana cewa goyon baya marar iyaka da amurka take baiwa isra'ila shine yake hana kwance da marar waɗanda suka mallaki makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya mustata rabanshi ya bayyana hakan ne a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance da marar dukkan ƙasashe masu makaman ƙare dangi a yankin a irin wannan halin a cewarsa dole ne isra'ila ta shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance da marar masu makaman ƙare dangi sannan hukumar ta iaea e ta binciki dukkan cibiyoyin makamashin nukiliya na isra'ila sabon zagayen tattaunawar zai zama irin sana bakwai kuma na farko bayan da shugaban iran mai ci a yanzu ibrahim ra'isi ya hau kujerar mulki a watan agustan 2021 mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran na ali bakiri kani wanda ke jagorantar tattawagar ta iran a birnin vienna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman da aka kaba ma kasar wakilin kasar rasha a tattaunawar mikhail ulyanov ya bayyana cewa muna da ƙudiri mai kyau ta fuskar ganin cewa an samu nasarar kammala shawarwarin daga watan afrilu zuwa watan yunin bana biyanna ta karbi bakoncin zaman shawarwari guda shida a ƙarƙashin inuwar kungiyar tarayyar turai domin ceto yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran bisa la'akari da fushewar amurka daga cikinta a shekarar 2018 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar donald trump wakilai daga ƙasashen yamma masu ruwa da tsaki a batun yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran ta shekarar 2015 sun amince da baiwa batun takunkumin da aka kaba wa iran fifiko yayin tattaunawar ta wannan karo a birnin biyanna game da abubuwan da suka faru a rana ta farko ta zaman na birnin biyanna mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar ali bakiri kani ya ce ko shakka babu warware batun haramtattun takunkuman da aka kaba wa iran na kan gaba cikin ajandar kwamitin haɗin gwiwar da ke tattaunawar kuma an amince da hakan ali bakiri kani ya ce an cima nasara a zaman taron kuma ya zama wajibi a jinjina wa kasashen sin da rasha bisa cikakken goyon bayansu ga matsayar iran to jama'a masu saurari iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci Tehran. A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina mika saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa sakon gaisuwa zuwa ga abokaina irin su kadore ga dan fulani wurji a shehu kashalla iliyasu yakuba digawa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa akwai umar bulama akwai bulama killu mai gallaba akwai muhammadu shaidu abubakar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari a da daukashin abokai na na najeriya zan yi amfani da wannan dama amma na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin Agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim ɗan Fulani Yayari mai Arsenal a jihar Baushin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara meka godiya ta da ƙara babu dama da kuke yi domin meka sakon gaiso mu na ƙarshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka a faɗin duniya gabaki ɗaya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radiyo da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa gabaki ɗaya da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina miƙa musu saƙon gaisuwa da barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magarar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na jamhuriyar musulun ta Iran. Mai magana buwe man jama'a Balwa jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawa da kwa bamu murin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin maya balwa alhaji arba manga dalil sai kuma shugabannin sashen fulatanci na muryar najeriya kamar usman umar tongo da abokan aikin samu musa dibbo da kuma saratu usman ubangari ina gaishe da wakabir ma'aikaci a radio france international sannan ina gaishe da shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da sanusi madatai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlib da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbe jalingo radio taraba kamar su abubakar adamu da kuma alhaji abubakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mamman usmanu da karshe da mata na da radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkan su a nan garin kwarnaka na gode. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani ward shugaban kungiyar dalakari muka zorecin jihar bauchi ina son ku bani dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su iliyasu yakuba digawa tasgadau iliyasu miliyasu bulawa isa jikan mai saje sama'ila dandore mutaka mtk kai. tawale sani ta kai akwai wari malam bare bare zuwa nijar ba mai na hannami murmurtuwa baban gida buba fajewa ta kai iliya mai shaye mai kantin akwai iliyasu emiliyasu salisu na gaidan mai biredi shefu kashalla kapsa na zikiri akwai usman direban bajet gamji akwai abokina Kongo mamela adamci akwai musa hadiri na suba da magaram akwai bala muhammed dambam da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga fulani wari Assalamu alaikum BOH Iran TV wato birya jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger na shigo shirin zan mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki eh da farko dai ina gaida abokina Sunusi Madattai ina gaida Letoro mai isan bakin likita sannan ina gaida Mati dan kore sannan ina gaida Alkazum da ke a garin Agadas sannan eh, idan na koma Najeriya akwai Iliya mai shayi garkin daura eh akwai abokina Ahmad Tarima da ke a Jos din Najeriya eh to da dukkanin dai masu sauraron wannan kafa mai albarka ta irar hausa da fata za ku tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama lokal government kebis ta najeriya a yau ina son ne ku bani dama domin in miƙa gaisuwa ƙarshen mako dita ga mai gabatarwa wato hassan barka da ilayarin ma'aikatan gidan rediyon boh baya ga haka ina son ne in gaida sanusi maɗatte da magaran da yusuf maɗatte da magaran ba zan manta da kwamar elias yakubu daga abar da jihar bauchi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai kuma alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai kuma shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi rijau akwai kuma yunusa tankoba na in baka jihar neja a ƙarshe ina gaida babban mai gida na injiniya manar musa jiga da fatan na lafiya na gode kwarai daga hada mai kwamfuta mai yama local government kebis najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na VOS Tehran mai magana isu ne wadda da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. VOS muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna faɗa albarkaci da ra'ayi da ma zaɓi ka To yau ina so ku ba ni dama in yi gaishe-gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida shigar shigarin wadda akwai shugaba Ila mai kanti da shayi ga kin daura na hukwa mai faci Letoro mai son soja mai adaidaita bakin likita ina gaida Letoro <clears throat> ba zan manta da ya koyi aski ba da raka ba akwai tasiri unguwar tudu ina gaida mati ɗan kore bare abdulaziz prezi unguwar share zauna da magaram ina gaida alkasim agadas akwai guberi zakin wata akwai banzema agadas ina gaida hada mai kwamfuta mai yama jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan mai sauraron gidan radio bh da wanda na faɗa da wanda ma ban faɗi ba abu in yayi yawa dan in yawa ji yan magana suka ce baya jin mai na gode bh ku tashi laya mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta hira juna na muhammad nasiru zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta gaishe-gaishe na farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida umaru sani ina gaida sarautu malam baba sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga manyan malaman mu ina gaida shah abbas yahya ina gaida shah muhammad yahya ina gaida shah muhammad sallau ina gaida shugaban kungiya ta observatory je alhaji hijaji liman ahar ina gaida alkasim baba ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan miliyoyin masu saurari ta shirin a tashi lafiya naku muhammad nasiru ana jihar agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya ci hausa muryoyin masu saurare barka da kokari barka da haka barka da sallar juma'a to gaskiya yau muna so mu tofa albarkacin bakin mu albarkacin wagarana ta juma'a musamman ma kai hassan barka tare da su sun shi minti da abokanan aiki ko ba zan manta ba da shugaba raba mai aski akwai dj alisto ba zan manta da shi ba akwai lawali jan guru shugaba ne na radio liberté aminci akwai kuma mamman sani umaru shugaba na fadar gidan yaba annabi muhammadu a nan telebijin gaskiya akwai abokina yahaya dan baiwa akwai malam w akwai ustaz malam jibo a can bakin duwa in na kuma nan share akwai wanda ake ce ma malam iliya akwai eh, jibrila mai zamani a garin na da rana ina gaida duka mambobin cikin wannan gida a kaso a so kama mambobin gidan nan ina gaida su mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaramtar jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa biyu ya ci hausa barkan ku da yini da fatan an sabko juma'a lafiya ta haka ina gaida buba mai manja ba malawa akwai adayar mai kwamfuta a zamanta da isu madatte sanusi madatte akwai lawa alhaji abale wanda yake agadas da sanusi madatte da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura ba zan manta da abdullahi kadamari akwai eh, zaki soja wanda yake saudiya akwai letoro mai sansu wanda yake nan bakin dutse da magaran akwai akwai muji soja mai ajiyar ne a nan da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran akwai sani letana mai gidan wanka wanda yake nan da magaran akwai alhaji mamman shehu shabu da zar ne wanda yake na suna wanda yake ramfan hawa juju nan da magaran akwai kane na musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juju da magaran ba zan manta da mamman walikiya a nan da magaran akwai mai sauraron da naira mai nama da fatan allah ba shi lafiya ba zan manta da mata na ba a nan garkin daura na gode shugaba iliya mai kanti da shayi ne garkin daura Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina gaida da farko duka 'yan ma'aikatan wannan gidan radiyo mai albarka. Sannan za ni unhwani da damar da kuka bamu e, eh, ta gaida 'yan uwa da amunan arziki. Ina gaida Malam Hamus mai restaurant da ke na Larewa kusa ga Wazirfa Zone A. Sannan eh, ina eh, gaida tsohuwa ta Amina wadda aka sani da anna ina gaida kuma duka mushanni wa'anda ke wazirfa ina gaida eh, mushe shebu eh, wanda ke nan wurin sura sannan ina gaida sani wanda aka sani da strong da musa wanda aka sani da mozu dukansu a nan sura ni ne naku mushaloli ado daga jamhuriyar niger a jihar maradi sai an jima. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo Ungotudu da magaran a jamhuriyar Nijar dangance da dama da kuke bamu duk karshen mako muke gaida yan uwa da abokanin arziki. Yau ma na shigo cikin shirin kamar haka da farko ina gaida da Sanusi na garin Madattai akwai Iso madatai da magaram akwai shugaba Rabi mai aski da magaram akwai Alhaji Lawal Tafi da magaram akwai Letoro mai Isans da magaram akwai Nagwa mai Fati da magaram akwai Lawa Alhaji a bale a gadas akwai Sahabi Bawa likita a Kwarnaka jihar Maradi akwai Abdulaziz Firezi akwai shugaba Iliya Mai Shayi Garken Daura akwai kadorar da ga Fulani Warji akwai M Tahir yan Tahir Jambulo akwai biyo ta Hausa da dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta tehran muryar hausa kuna tare da shi tare da gana a garin jamhuriyar niger kamar yadda aka saba ba mu dama karshen mako muna miƙa gaishe gaishe ga yawa ga amina arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama da miko safifiya gaisuwa ta zuwa gare su amina arziki musamman zuwa gare shi mai gida na yayi har tare daga nan bangaren kasuwar akwai ilisa mai shago firizi na fada ra'ayin zacce kuma ina gaida abokina sala babban yaro akwai fatime ra'ayin zacce tare da dukkanin mamurorin mu na ra'ayin zuci na masa fata alheri da fatan kowa ya tashi lafiya akwai babban amini na alaho ana ce mishi ana mai unguwa a birnin agadas sai koma tarayyar najeriya akwai hada mai kwamfuta na gaishe shi alherin allah kai na agwa bakin likitan dutse da magaran akwai alkasim nan birnin agadas akwai yakuba biniya a washe na gaishe shi akwai ibrahim ibrahim bangaren kasoto ana ce mishi ibrahim shakwalata akwai abokar mai zare boa hira a tashi lafiya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman waɗanda aka ji su ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksawa da mu a cikin shirin na muleka iran Shirin yadda a cin samai kawo muku tarihin muhimman murare masu da dan tarihi da mawaye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla a yau shirin namu ci gaba wanda ya gabace shi ne a makon jiya wanda idan ana biye da mu mun ka muku bayani ne game da ranar 16 ga watan azar ko kuma 7 ga watan disamba ranar da ake mata lakabi da ranar ɗaliban jami'a a ƙasar iran inda muka bayyana inda muka bayyana cewa rana ce da ɗaliban jami'ar iran suka ce a'a ga tsoma bakin ƙasashen waje inda aka kashe ɗaliban jami'ar tehran guda uku da suka fito domin nuna rashin amincewa da ziyarar mataimakin shugaban kasar amurka richard nixon ya kawo iran bayan da aka da gwamnatin muhammad musaddiq wanda ya nuna gwarzantaka tare da ayyana kamfanin man fetur ɗin iran a matsayin ya koma na kasa. a wannan shekarar an gudanar da taruka a wannan shekarar an gudanar da taron ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta sana'at sharif da ke nan birnin tehran inda shugaban kasar iran sayid ibrahim ra'isi ya albarkaci taron kuma ya bayanai ya albarkaci taron kuma ya yi bayanai ga masu saurare ya ce zaɓar jami'ar shari'a a matsayin inda za a gudanar da taron na bana ya samo asali ne game da ishara da jagoran juyin musunci na iran sai da alhamna iya yi a lokacin ganawarsa da ɗalibai da malaman jami'a 'yan baiwa ya ce ranar 16 ga wata rana ce da ya kamata malamai da ɗaliban jami'a su yi amfani da ita wajen ƙara ƙwazo da bunƙasa ɓangaren ilimi na kimiyya da fasaha a ƙasar. Sayyid Ibrahim Ra'isi ya ce, ɗalibai, 'yan baiwa da masana kan kimiyya da fasaha na jami'ar wani babban jari ne ga ƙasa. Ya ce, wajibi ne gwamnati da jami'a ko jami'o'i su yi aiki tare wajen warware matsalolin da ake fuskanta da ke kawo cikas a ɓangarori daban-daban na ci gaban ilimi a ƙasar. Da ya ƙarshe ya ce, wajibi ne jami'ar Sharif ta ci gaba da kulawa da batun 'yan baiwa domin ɗaya daga cikin da suka sanya aka gudanar da wannan taron a jami'ar sharif shine saboda irin fice da ta yi wajen jan hankalin 'yan baiwa a ƙasar da kuma irin muhimmiyar da suke takawa a ɓangaren ilimin kimiyya da fasaha to da yake akwai ɗaliban 'yan najeriya da dama da suke karatu a nan birnin tehran musamman ma a jami'ar tehran da sauran jami'o'i daban-daban da suke nan ƙasar iran wannan yasa na tuntuɓi sadiq aliyu musa wani ɗalibi a jami'ar da ke nan birnin tehran wanda ya karatun digiri na uku domin jin tamakinsa game da wannan rana ta jami'a inna tuntuɓe cewa ko me zaka ce game da yadda yanayi ya kasance a wannan rana a nan jami'ar tehran sai ka da baki ya ce to madalla eh, yanayin yadda wannan rana ta kasance rana ta ɗalibai rana ta ɗaliban jami'a ta kasance a tehran kamar yadda sauran abubuwa suka kasance a wannan lokaci da ake fama da annobar corona to ina son ce dai kai ina son ce yanayin ya kasance ne ba wani taro aka yi ba kamar da ake ta kokarin ganin an ga kawar da wannan cuta ta annobar corona an abu da za a yi da an yi shi ne kawai ta kafar sadarwa misali aika hotunan ta taya murna da dai sauransu tsakanin malamai da ɗalibai cikin zaurukan sadarwa na WhatsApp da Facebook da Instagram da dai sauran kafafen sadarwa din. To wannan shine da ya kasance kamar da yadda ake sauran abubuwa ta hanyar eh, kafar sadarwa ba a yin shi misali eh, gaba da gaba. To yaya yanayin rayuwar ku ɗalibai take kasancewa 'yan kasashen waje a cikin jami'o'in Iran musamman ganin cewa ba ku da yawa a ciki kuma kuna karatu ne da wani yare da ba naku ba. To da farko dai eh, alhamdulillah dai zuwa yanzu ma iya cewa dai mun saba da wannan yanayi da muke jin mu na bakwanta haka ganin kan cewa dai wancan eh, wanda muke kato da su dukkan su ba ƙasa ɗaya muke da su ba amma ka samu dan ƙasan waje za ka wani din ba farin fata ne ba irin eh, ba baƙar fata ba so oh, kuma gaskiya karatu da yaren da ba naka ba yana da bata lokaci misali abin da ya kamata a ce ka fahimce shi cikin minti daya, to akalla zai ɗauke ka kamar minti biyu ne a minti uku haka ko fiye da haka saboda kana buƙatar ne ka da farko ka samu fassarar ma'anar sannan kuma ka fahimce ta a nan wannan darasin da ake maka magana a kanta me take nufi sa'annan kuma me ake so ka fahimta a game da shi to waɗannan su irin kalubalen da ake ake fuskanta wanda kuma wannan na cikin ɗaya daga cikin manya-manyan kalubalen da ɗalibin da zai karatun da ya da da ba shi ya tashi da shi ba misali na haihuwa ba. To shin za ka bayyana wa masu saurare irin ci gaban da jami'an Iran suka samu musamman daga lokacin da aka cin da junjuyi halin musulunci na Iran zuwa yau musamman ma kuma a ɓangaren da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha idan akwai kwanta su da sauran kasashen duniya musamman kasashen asiya na afirka wanda suke kankankan kai daya sai ka da baki ya ce alal hakika jami'o'in iran kamar sauran jami'o'i a duniya misali na yammacin turai to ana samun sun ci gaba misali duk da dai wannan annoban corona da ta shigo wasu zona sun koma baya ba sun a dole sai annoban ta koma tukunna za a eh, zo a ci gaba da karatu duk an ci gaba da abubuwan da ake yi misali Eh, ana yin abubuwa ana yin karatuka ne ta online akwai manhajan da ake da shi kamar adobe connect wasu kuma ta hanyar eh, kasan dai manhajoji kala-kala wanda a can ake yin karatun kuma a can ana saving din karatun ana ajiyar karatun saboda idan mutum ya zo daga baya ya san zuwa ya sake maimaita da daidai kan cewa su karatuka eh, a online din yana da nashi kalubalen misali ɗalibai ba su saba da shi ba amma sannan a hankali ɗalibai za su zo su saba kuma wannan ba karamin cigaba ba ne kuma wannan ya nuna kan cewa da irin wannan bala'i ta annoban corona ta shigo insha Allah za a iya tafiya a duk kowane yanayi. To a gaishe ka Sadiq Aliyu Musa a cikin wannan bayani da kai mana ɗalibi a jami'ar da ke nan Tehran wanda ake karatun digiri na uku. To ma saurare gashi lokacin da aka lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za a ji mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan amma din mu a wannan shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala masu saurara yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau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 ƙasashen habasha da ƙara ruruta wutar rikici a ƙasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasar amurka ta sanar da cewa ta tura wakilinta na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da turkiya da kuma masar domin tattauna batun neman hanyar dakatar da buɗe wuta a kasar habasha a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar kasar habasha ke cewa ta samu nasarar kwace yankuna da dama daga hannun 'yan kungiyar tigray people's liberation front kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar da wawushe kayayyakin jin kan ɗan adam a lardin amhara batun tura wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka zuwa kasashen uku yana zuwa ne bayan da kokarin warware rikicin kasar habasha ya cutura duk da kokarin da kasar amurka da ƙungiyar tarayyar afirka suka yi na ganin ɓangarorin da suke yaƙi da juna sun dakatar da faɗa a tsakanin su a habasha wato gwamnatin tarayyar ƙasar da 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front da ke samun goyon bayan wasu ƙungiyoyin larduna a halin yanzu tun a watan da ya gabata jeffrey pittman ya ziyarci birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha domin shiga tsakanin bangarorin da suke fada da juna a kasar tare da jaddada kiran dakatar da buɗe wuta amma babu abin da ya canza don haka kasar amurka ta kirayi 'yan kasar ta da su fice daga kasar habasha saboda matsalolin tsaro kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka edward Neat prince a tare manema labarai da ya gudanar a wannan mako ya jaddada cewar yaƙi ba zai taɓa warware rikicin ƙasar habasha ba don haka ƙasarsa ta jaddada buƙatar amfani da hanyar diflomasiyya domin warware rikicin ƙasar prince ya kuma bayyana cewa an samu bullar masifar cin zarafin ɗan adam a shiyar arewacin habasha lamarin da ke damun ƙasar amurka tare da jaddada yin kira ga ɓangarorin biyu da su hanzarta shiga fagen tattaunawa a tsakaninsu domin kawo ƙarshen saɓaninsu ta hanyar sasantawa kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin harkokin wajen kasar amurka edward need prince ya yi nuni da cewa akwai yiwuwar kasar amurka ta ɗauki matakan ladabtarwa ta hanyar kakaba takunkumi kan ɓangarorin biyu da suke faɗa da juna a kasar habasha matukar suka ƙi amsa kiran warware saɓaninsu ta hanyar tattaunawa a halin yanzu haka gwamnatin tarayyar habasha ta bayyana cewa rundunar sojin ta ta kara kwace wasu garuruwa bakwai a kewayen birnin wildiya a shiyar arewacin kasar ƙarshen tungar 'yan awarin ƙungiyar tigray people's liberation front a lardin amhara kamar yadda rahotanni suke bayyana cewa tawagar sojojin gwamnatin tarayyar kasar ta habasha ta musamman ta tunkari yankin arewacin birnin na wildiya domin samun damar yin ƙawanya wa birnin kuma wannan ci gaba ya zo zo ne bayan da Firayim Ministan kasar Abiye Ahmad ya sanar da cewa sojojin gwamnatin tarayyar Habasha sun kwace iko da muhimman garuruwa biyu na Kombolcha da DC a lardin Amhara. kamar yadda Prime Minister Abiy Ahmad a ranar Larabar da ta gabata ya sanar da shirinsa na dawowa daga filin yaƙi zuwa birnin Addis Ababa bayan kawo ƙarshen matakin farko a hare-haren soji kan 'yan awarin Tigray da ƙawayensu, amma rundunar sojin tarayyar ƙasar za ta ci gaba da ƙaddamar da farmaki kan 'yan awaran da nufin kawar da duk wata barazana. a nashi bangaren kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya sanar da wawushe kayayyakin abincin jin kai musamman abinci mai gina jiki ga ƙananan yara da suke fama da matsalar abinci mai gina jiki a garuruwan kombolcha da dc a lardin amhara dujarig ya kara da cewa wannan sace kayayyakin abinci zai iya janyo babbar matsalar rashin abinci mai gina jiki da janyo tseko wajen ceto rayukan ƙananan yara a shiyar arewacin ƙasar ta Habasha. inda akwai mutane kimanin miliyan tara da ɗigo hudu a lardunan tigray afar da amhara da suke buƙatar kayayyakin jin kan gaggawa tuni dama kungiyar fafutukar 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front da ke lardin arewacin ƙasar habasha ta kasance tana da ƙarfin faɗa a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiye ahmad ya ɗare kan karagar firaministan ƙasar a shekara ta 2018 aka fara samun tsama tsakanin ɓangarorin biyu musamman bayan da abiye ahmad ya zargi tsohon firaministan ƙasar da manyan jami'ansa 'yan asalin lardin tigray da hannu a ɓarnata dukiyar ƙasa da cin zarafin ɗan adam kuma ya ɗauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin tigray daga mukamansu na gwamnati gwamnati ciki har da shugaban hukumar leken asirin kasar kuma babban jami'i a kungiyar Tigray People's Liberation Front inda ya tsere zuwa lardin Tigray kafin jami'an tsaro su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin Tigray saniyar ware tare da kara kamarin dambaruwar siyasa tsakaninsu da Prime Minister Abiy Ahmad. har ila yau matakin da Prime Minister abiye Ahmad ya ɗauka na ƙoƙarin haɗe kan gamayyar jam'iyyun da ke mulki a ƙasar Habasha ta hanyar yin watsi da batun ƙabilanci ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar Tigray People's Liberation Front tun daga wancan lokaci bangarorin biyu gwamnatin tarayyar Habasha da ƙungiyar fafutukar 'yan Tigray ta Tigray People's Liberation Front suka fara kai ruwa rana tare da gabatar da zarge-zarge kan junansu don haka a bayan da ƙungiyar Tigray people's liberation front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe bayan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta buƙaci jinkirta zaɓuka a ƙasar saboda ɓullar cutar corona amma ƙungiyar tigray liberation front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe a lardinta sannan bayan zaɓen hukumar zaɓen ƙasar ta bayyana shi a matsayin maras halacci rikici tsakanin ɓangarorin biyu ya ƙara ƙamari sannan wasu gungun matasa suka kai farmaki kan sansanin sojin tarayyar ƙasar habasha a garin makelli fadar mulkin tigray Libre tare da kwasar ganimar makamai inda abiy ahmad ya zargi 'yan kungiyar fafutukan 'yan tolardin tigray ta tigre people's liberation front da kaddamar da harin a matsayin shirin kalubalantar rundunar sojin tarayyar kasar hakanan bayan furucin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigre debration gabre michel a cikin watan agustan shekara ta 2020 cewa ba za mu taɓa saurarawa wani mutum da ke da niyyar murkushe mana haƙƙi ba wani wanda muka gudanar da gwagwarmaya domin sa da nufin gudanar da harkokinmu da samun 'yancin kai wannan furuci ya kara zama babbar barazana ga gwamnatin tarayyar kasar sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar kasar ta yanke alaka da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan kasar suka kada ƙuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa ga lardin tigray kamar yadda ƙungiyar tigray people's liberation front ke ɗaukan matakan da Prime Minister Abiy Ahmad ke ɗauka na gudanar da gyara a ƙasar a matsayin ƙoƙarin kafar ungulu ga haɗin kan ƙasa da zai watsi da tsarin tarayya da ke gudana a Habasha. sannan matakin da Prime Minister Abiy Ahmad ya dauka na kyautata alaka da kasar Eritrea ya kara fusata shugabannin lardin Tigray saboda daɗaɗɗiyar gaba da ke tsakanin lardin da ƙasar Eritrea musamman kasancewar ɓangarorin biyu sun haɗa kan iyaka kuma a shekara ta 1998 zuwa 2000 an samu bullar yaƙi tsakanin ƙasar Habasha da Eritrea saboda rikicin kan iyaka kuma har zuwa wannan lokaci ba a kai ga warware rikicin kan iyakar ba iyaka dai prime minister abiy ahmad ya gabatar da hanyoyin gudanar da sulhu da zaman lafiya tsakanin kasashe masu makwabtaka da juna hakika tuni masu fashin bakin siyasa suka bayyana cewa kaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke arewacin kasar habasha zai haifar da barazana mai girma kan yiwuwar samun haɗin kan ƙasa a lokacin da gwamnatin habasha take zafafa kaddamar da hare-haren soji kan lardin tigray da nufin murkushe 'yan adawar lardin kamar yadda masu fashin bakin siyasa kan kasar habasha suka bayyana tsoronsu da cewa yaƙi kan lardin tigray zai ƙara janyo rarrabuwan kai musamman na ƙabilan ta'addanci da siyasa a kasar tare da zama kafar ungulu ga shirin zaman lafiya da gyara da firaministan kasar abiye ahmad ke kokarin aiwatarwa a fadin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Amin Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labarun da kuka saurara. Rahotannin karya ba su rawana aniyar Iran ta kare haƙoƙin al'ummarta ba. Kimanin mutane 404 ne aka kashe a cikin watan Nuwamban da ya gabata, sabon hare-haren da ake kaiwa a Najeriya. ƙungiyar gwamnati ta hamas na bikin cika shekaru 34 da da kafuwa a zirin gaza a jibi litinin ne za a fitar da jadawalin zagaye na biyu na wasan champions league masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.